Ƙungiyar matasan Fulani ta John da Jam ta buƙaci gwamnatoci da su fi ba da fifiko wajen tattaunawa da arɗoɗi wajen cimma manufofinsu da zai amfani makiyaya. Shugaban ƙungiyar matasan Fulani ta John da Jam a Najeriya Alhaji Sa'idu Mai Kano ya ce arɗoɗi sun fi kusa da al'umma kuma tun zamanin da Turawa ke mulkin mallaka sun yi lura da martabar da arɗoɗin ke da shi suka kuma bi ta hanyarsu wajen cimma manufar gwamnati. Yanzu abin da ya sa ana samun damuwa ba a ba arɗoɗi mutunci ba. amma ran da gwamnati ta gane ardo shine uban kungiya ta ba Arɗo din kasan nan mutunci to lokacin ne kasan za ta gyaru babu district da ba Arɗo. su ya kamata a kira su a yi wannan zaman da su za mu kawo maku kiwon zamani ya za ku ku kuntural kauyukanku da kuma mutanenku fulaninku na kauye su daina tashi su rungume wannan To akwai wato waɗansu ƙungiyoyin Fulani da suke ganin kamar wannan ba alfanu ba ne. Babu wani ƙungiyan Fulani mai kirki a kasan nan wanda za ta sai ba ta goyi wannan abun da aka yi. Idan ba ta goya ba, to ta hana rikishin mana. Amma ku a matsayinku na shugabannin Fulani kun wayar masu al'ummanku kai na wato alfanun da za su samu a wannan shiri. Kiwon zamanin nan kiwo ne wanda an fara ne ai ba rana ɗaya ba ne za a ce ku bar tashi yanzu wannan kiwo za a ta ci gaba da yin shi mai hankali zai ga moriyan wanda da yake tashi ma zai iya dawa ya zauna saboda ya ga tashin ba shi da amfani amma kana ganin kamar wannan zai kawo da dawwammamin zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma idan har gwamnati ta aiwatar da wani zai iya kawo da dawwammamin zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma Shugaban kungiyar matasan Fulani ta John da Jam ta ƙasa Alhaji Sa'idu Mai Kano. Shi ma ƙwararre a harkar dabbobi a Najeriya Farfesa Garba Rubutu. ya ce tsarin da gwamnatin tarayya ta yi na samar wa makiyaya sauƙin kiwon dabbobinsu ta yi ne don magance matsalolin da ake samu tsakaninsu da manoma. Wato abin da dama aka yi a ƙarƙashin ofishin mataimakin shugaban kasa akwai abin da dama shirin da aka zo da shi na national livestock transformation plan an yi sa ne saboda duk mutane al'umman da sun san suna da wuri kuma fadace-fadace ya dame su saboda yawon da fulani ke yi su ba da hili da yaddansu a gyara wurin nan da kuma waɗannan eh, abubuwa wadda zai sa shanun nan su zauna a wuri guda ba tilasta kowa ba to sabila da aka yana da kyau faɗakar da mutane ni abin da nake ba mutane shawara shine wallahi kowa ya rungumi ɗan uwan shi ya tabbatar cewa ya samu arzikin da wurin yan uwan shi mu gyara kanmu amma wallahi in muka zauna haka ba zai yiwu ba tuni dai wasu jihohin Najeriya suka fara aiwatar da shirin tsugunar da makiyaya wuri guda yayin da wasu al'umma ke tababar tasirin shirin Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria.